fami kuma lalle hamamin da yake fita daga bakin mai azumi atyaru inda Allah ya fi tsarki a gurin ya fi kanshi a gurin Allah min rihil miski fiye da turaren almisk to wannan kanshin da aka yi magana shin a nan duniya ne ko ko a lahira ne shine yake kawo mana maganganu guda biyu na wasu manyan malamai da suka tattaunawa akan wannan gaba har ma suka yi rubutu a kanta na farkon su shine abu muhammad a abdussalam izzuddin ibn abdussalam sultan ulama na biyun su shine abu amr ibn salah waɗannan malamai sun tattauna game da wannan hamami da yake fita daga bakin mai azumi shin maganar kamshinsa da aka yi a nan duniya ne zai zama kamshinsa ya fi turaren a diski ko ku a lahira ne yayin da Ibnu abdussalam ya tafi akan cewa ana maganar ana maganar ranar lahira ne shi kuma abu amr ibn salah ya tsaya akan cewa ana maganar duniya da lahira ne ba kawai a lahira ba to shine kowanne daga cikinsu ya yi rubutu ya kawo hujjoji daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda za su goyi bayan ra'ayinsa to shine ibn qayyim yake koro mana ra'ayin ɓangarorin guda biyu ya fara koro mana ra'ayin bangaren ra'ayin abu amr ibn salah wanda ra'ayinsa ya zo daidai da ra'ayin abu hatim ibn hibban da ra'ayin ibn hibban mai littafin al-ihsan at-taqasim wal anwa kuma yace sun yi hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo ta hanyar abu huraira hadisin da ya zo ta hanyar abu huraira akwai ruwayar da ta zo ruwayar al'amash an abi salih an abi huraira inda annabi sallallahu alaihi wa sallama ce cewa kullu amal ibn adam lahu illa siyam wa siyam li wa ana ajzi bihi wa la khaluf wa la khuluf fa bis sa'il atab inda allah min rihil mis ba ambaci alkiyama ba duniya ba ba ambaci alkiyama ba an an faɗi abin a sake kawai an ce hamamin bakin mai azumi ya fi kanshi a gurin allah fiye da turaren aljiski a duniya ne a lahira ne ba a hadisin bai faɗa ba sai kuma ya kawo ruwayar afa ruwayar afa shi kuma daga shi ma daga abi salih az-zayyat daga abu huraira a cikin ita wannan ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsu muhammadin bi yadihi la khulufu 'inda Allah atyab 'inda Allah yawm al-qiyamati min rih al a cikin ruwayar afa an abi salih sabanin ruwayar al-amash sai aka zo da karin ah, yawm al aka ambaci ranar al-qiyama to ya kawo wannan abu hatim ya ce abinda zai kuma wato abinda kuma zai nuna cewa a duniyar ma a duniyar ma haka ne eh, shine ruwayar suleiman daga zakwan shi kuma daga abu huraira zakwan shine abu salih as-samman a ruwayar suleiman daga suleiman shine al'amash suleiman anan shine al'amash shu'ba an suleiman al'amash an zakwan an abi huraira a cikin wannan ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu hasanatin ya'maluha ibnu adama bi ashri hasanatin ila 700 dha'fin dukkan wani aiki da dan adam zai yi na lada dukkan wani kyakkyawan aiki da dan adam zai yi to za a ninka masa za a ninka masa shi zuwa ninkin goma ila 700 dha'fin har zuwa ninki 300 yaqulu Allahu azza wa jalla illa as-sawm Allah ta'ala yake cewa sai dai azumi shi babu lissafi fa huwa li wa ana ajzi bihi wannan nawa ne kuma ni ne nake sakayya da shi yad'u min ajli والشراب من أجلي وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه عز وجل ولقلوف فم السائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك Allah ta'ala ya ce in banda azumi shi wannan babu lissafi ladansa fa huwa li wannan nawa ne wa ana ajzi bihi kuma ni nake bada sakamako a kansa ya da'u ta'ama min ajli mai azumi yana barin cin sa saboda ni wa sharaba min ajli ya bar shan sa saboda ni wa lis farhatani mai azumi yana da lokacin farin ciki biyu farhatun hina yuftir yana da farin ciki lokacin da zai yi buɗe baki wa farhatun hina yalqa rabbahu da kuma farin ciki lokacin da zai haɗu da ubangijinsa azza wa jalla yace wala khulufu fami sa'imi kuma hamamin bakin mai azumi hina ya khulufu min at lokacin da zai rika fitar da wannan hamamin saboda abinci saboda rashin abinci a cikin sa atyabu inda Allah min rih al to wanda yafi kanshi a gurin Allah fiye da turaren al to a anan suka ce gabar da tace ya khulufu min at ya nuna anan duniya kenan saboda haka kaga ashe a nan ma abin da yake fita daga abin da dinsa shi ma atsaye ba inda Allah min rihil musu Da ce to waɗannan hadisai can gashi an faɗi alkiyama nan kuma an faɗi wani zam wato an faɗi wani yanayi da yake kasancewa a nan duniya ne shine shine ya khulufu min at-ta'am lokacin da yake fitar da wannan hamamin saboda abincin cikin sa to wannan ita ce hujjar da ibn salah abu amr ya tafi kanta. sannan ita ce abinda wato shine abinda ibnu ibnu hibban ya ya ambata واحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة أما شيء أبو محمد عز الدين ابن عبد السلام شيء كما سيكف هجة ده حديث ديزو da takaita abun da ranar alkiyama wato aka kayyade abun aka takaita shi aka dabe shi da ambatan ranar alkiyama a ciki qultu shine wancan hadisi na baya hadisin eh, ruwayar afa an abi salih an abi huraira a ciki an ambaci ranar alkiyama shi wato abinda zai ce hujjarsa a nan shine hablul mutlaq ala al wancan da ba ambaci kowace rana ba ambaci ranar alkiyama a ciki ba ruwayar farko ita ce za a dora ta akan ruwaya ta biyu sai zama ruwaya ta biyu ta zama mata ta yi mata kaidi wanda shine ka'idar malamai idan na suka guda biyu suka zo akan abu guda daya suke dauke da hukunci daya daya zo mutlaki daya zo muqayyad daya an so da shi a sake babu wani kaidi babu wanda baibayi dai kuma aka zo da baibayi to a ka'ida shine a dauko mara da baibayin a dora shi akan mai da baibayi wato mai da baibayin ya zama shine zai yi hukunci a nan shine mizani shine ma'auni shine hamlul mutlaq ala al muqayyad to wannan shine abinda shi عز الدين ابن عبد السلام يهرارو حول نطلق على المقيد سورة كتند ما أفضاء با تونند أكا فضاء يانون تشيوى أنا نفر رانا القيامة إنكينا تشيد ابن القيد تشيو قلت ويشهد لقوله الحديث المتفق عليه والذي نفسي بيده ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك ابن القيم رحمه الله يتي أبن ذي قال واتو كرففر wannan mafahimta ta shi ibn suddin ibn abdulsalam cewa ranar lahira ake nufi ya ce hadisin da ya zo wanda bukari da muslim suka ittifaki a kansa bukari da muslim ya ruwaito shi hakanan tirmidhi nasa'i ibn maja da surwaito wannan hadisi yana cikin motsa na imam malik hadisin abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi biyadihi ce na rantse da wanda zai naki a hannunsa ma min maklumin yuklamu fi sabilillah babu wani wanda za a ji masa rauni saboda Allah wato wajen ɗaukaka addinin Allah ya fita ɗaukaka addinin Allah a ji masa rauni wallahu a'lamu bi man yuklamu fi sabilihi annabi yace Allah shine mafi sanin wane ne aka ji wa rauni saboda Allah zaka bar duk ba duk ba kowa ne ne zai fito yake babatun jihadi yake zama mai jihadin ba saboda ka Allah shi ya san wane ne mai gaskiya ko zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake jihadin wato akwai wanda suke fita saboda kabilanci akwai wanda suke fita saboda munafici akwai wanda suke fita saboda ah, riya akwai wanda suke fita saboda ganima sauraka ana samun ɗaiɗaiku da suke fita ba don Allah ba sauraka ba dukkan wanda ya fita a fagen yaƙi yake fi sabilillahi ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan togaciya wallahu a'lamu bi man fi sabili Allah shi ya san wane ne za a ji masa rauni wajen ɗaukar kalmar Allah wato yayi dan Allah mazala ce illa jaa yawm al-qiyamati wa kalmuhu yudma fa ce ya zo ranar gobe alkiyama. wa kalmuhu yudma wa ah, yadma wannan raunin nashi yana yana fitar da jini ya lalace a bata abu to ku bata mana ko ba a ji wa kalmuhu yadma al-launu launu damin wa rihu rihu misk face ya zo da gobe kiyama wannan raunin nashi yana fitar da jini اللون لون جنن لون الجنن كلر جنن كلا كي تجني وتو كلر كلا كي تجني والريح ريح مسك أما قيش قيش ترى على النسك تو ميتيتي هجر أنا ما ليتي فأخبر صلى الله عليه وسلم الرائحة كلب المكلوب في سبيل الله عز وجل بأنها كريح المسك يوم القيامة yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin kanshin da yake fita wato rihin da yake fita daga raunin mai wanda aka jiwa rauni saboda Allah cewa wannan abin da yake fita na rihin kamar zai zo kamar sa kamar karshen almiski ranar gobe kiyama ba da ce wa huwa naziru isbarihi an khulufi fa nisa'in kaga wannan yayi daidai da bayanin da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar labarin da ya bayar game da wato hababin bakin mai azumi ce shi mara na gobe kiyama zai zo yana ƙanshin turaren almiski saboda ka jinin wanda aka ji masa rauni saboda allah zai zo ranar gobe kiyama yana ƙanshin almiski shi ma haka wannan da ya yi azumi hababin da yake fita daga bakinsa a ranar gobe kiyama zai zo yana ƙanshin almiski يتي an kulubu ta الخلود fa inna al-hissa yadullu ala anna hada دم في الدنيا وهذا خلوف له وليس يجعل الله تعالى رائحة هذا وهذا ولكن يجعل الله تعالى رائحة هذا وهذا مسكا يوم القيامة بل يجي فإن الحس أبدا إلو إكي ذني دمد جن من دأت جي مثل ونسا ولا الله أبدا إكي ذني إلو إكي ذني يدل على أنه دم في الدنيا جنيني كمان صور الدنيا الدنيا بايا جنيني baya jin ƙanshin turaren almisin a jikinsa ya gani ƙanshin nashi ƙanshin jini ne ba ya ƙanshin almiski a duniya haka kowa yake gani to kuma gashi Allah annabi sallallahu alaihi ya ce ranar gobe kiyama ne za a ji shi yana ƙanshin turaren almiski ce wa hadha khuluqun lahu anan shi ma wannan hamamin wanda ya tsaya kusa da bai azumi yana fitar da iskar da take daga bakinsa ba zai ji ƙarshen turare almiskin ba shi ma a duniyar haka alhis haka abin da ake gani da ido haka abin da ake ji ake shaƙa walakin ya ji Allah ta'ala ra'ihata hada wa hada miskan yau mai kiyama amma a ranar gobe kiyama abin da yake fita na hamamin wannan mai azumi da shi kuma wancan jini na mai na wanda aka ji wa rauni saboda Allah zai bai da shi almiski saboda haka yace to wannan yayi kama da wannan da mai azumi da الشيخ abu أبو عمرو أبو عمرو ابن الصلاح wanda yake cewa wannan hamamin ƙarshen almiski din nan inda Allah ta'ala atyabu inda Allah ala na rashin mis a nan duniya ne da lahira sai ya kara kafa hujja bima zakarahu Abu Hatim fi sahihihi da abinda wato sai ya kafa hujja da abinda Abu Hatim ya ambata a cikin ingantaccen littafinsa. min taqyid zalika bi waqti ikhlasihi da aka kaidi aka kafa kaidi wato aka sanya da baibayin wannan kanshin in eh, yau inda Allah ya aka ce lokacin da yake fitarwa lokacin da yake fitar da shi wancan hadisi hina yakhruqu min at-ta'am hadisin da ibn ah, ah, abi hatim ya fitar hadisin da abu hatim ya fitar hadisin abu huraira da yace wala qulufu fami as-sa'im ya yakhluqu min at-ta'am kaga ya nuna a lokacin da yake fitar da wannan hamamun saboda abincin cikinsa ce a yago inda Allah ne zai ilmi ya fi kanshi a wurin Allah saboda ƙarshen turaren almiski ya ce to wannan ƙaidin shi ne yake nuna a nan duniya ma haka abin yake wa zalika yadullu ala na hufin duniya wanda yana nuna a nan duniya ne falamma qayyada al-mubtada wa huwa khuluq fam as-sa'ib bi-dharf wa huwa qawluhu hina yakhluqu كان الخبر عنه وهو قوله أطيب عند الله خبرا عنه في حال تقييده ما ليش يا إلا أكد annabi sallallahu alaihi wasallam cikin maganarsa ya sanya wa mubtada mubtada yake cikin wannan jumla ya sanya masa qaidi mubtada din shine quluhu fa misail shine mubtada din masa qaidi da da zarf shine hina yakhlufu shine وهو قوله حين يخلف كان الخبر عنه الخبر ده ده زي زو نوع من المبتدا ده وان ده اكل مثلا قيدي ولا شيني اطيب عند الله خبرا عنه في حال تقييده انا بعد الاخبار الثاني لوكشن ده اكل مثلا قيدي لو شني قيدي منين قيدي حين يخلفه فإن المبتدا إذا تقيد بوصف أو حال أو ظرف كان الخبر عنه حال كونه مقيدا domin shi mubtada mubtada a ka'idar larabci duk sanda aka yi masa da maimayi da wata sifa ko da wani hal ko kuma da wani zarf to wannan kabar din da za a kawo nashi yana tabbata ne yayin wannan kaidi lokacin tare da wannan kaidi da aka yi fadalla ala anna inda Allah thabitun hala ikhlasihi wanda ya nuna kenan ƙanshin sa a gurin Allah yana tabbata ne ƙanshin sa a gurin Allah yana tabbata ne lokacin da yake fita lokacin da yake fitar da hamamu to wannan kun ga ya yi amfani da ƙa'idoji na larabci da na usul da na waye domin da ya tabbatar da abin da yake kokarin ya tabbatar saboda haka maganganun malamai har kullum kamar da ka sha faɗa kana so ka gane su dole sai ka hada fahimtar ka da ilimin muka daban-daban duk ilimin muka suna hidimtawa al'ayi kaga nan ya yi amfani da nahau ya yi amfani da usulun fiqh da kuma shi kansa hadisin ilimin hadisin kansa saboda ya fitar da wani abu wani matsayi guda daya saboda haka kaga ashe idan kai da kake karatu baka san komai a nahau ba kaji ana mubtada khabar mubtada hal zarf waye ba abin da zaka gani saboda ka zaka dai ta jin ana wani zaurance zaurance zaurance zaurance karshe ma in ba isa ba ka tsallake shafin kai wannan shafin da tsauri ya yi tsauri ko ba wani tsauri kai ne kai tsauri amma shi ba wani ba wani to haka nan kaji ana mutlaq muqayyad mutlaq baka san me mutlaq me muqayyad ba sai dai ka san ka tambaya wai me mutlaq aka ce wanda aka saki me mutlaq aka ce wanda aka daure wa aka saki wa aka daure baka saki to shi yasa wato duk wanda zai yi ilimin addini dole ya larabci duk wanda zai ce maka za ka zama malami a harkar ilimin addini amma baka jin larabci yaudara ka yake ƙarya yake maka za ka zama malami amma kana ta qur'ani ba kana karanta ba ka ganewa za ka zama malami a ilimin addinin musulunci amma ana karanta hadisan manzo Allah baka ma. za ka zama malami amma duk littattafan da limaman da na shirya suka rubuta ba wanda za ka yi ɗauka kan kuma kai malami ne anya kuwa to shi yasa dole mutum ya hakura inda yana son ya yi ilimin addini to dole ne ya koma ya karanci waɗannan abubuwan da larabcin in yaso in ya karanta da larabcin da kowane yare a duniya kuma ya je ta faɗa ga shi wannan ba da wasu muke faɗa ba kuma kuna ba yawwa to amma da ba larabcin a wannan hausar da wata faɗi ba ba ta yi amfani ba so saboda haka dole ne dole ne sai an hada da hakan to dole wannan da ya gargadar na san mun wuce ta wanda ya gane kuma ya gane wanda duk da dai zai jawo kanta قال وروى الحسن بن سفيان في مسنده قال وانا تنا قوة وانا زواج ابو عمرو ابن السلاح ابن السلاح يكي وروى الحسن ابن سفيان الحسن ابن سفيان يا رويت حديثي في مسنده أشكم مسند انسى عن جابر لدى جابر عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi sallallahu ya ce utitu utiyat ummati fi shahri ramadan khamsan an ba wa al'umma ta abu biyar a watan ramadan fa zakara alhadith ya ambaci hadisin wa qala fihi a cikin hadisin yace wa amma thaliyatu amma abu na biyu fa innahum yumsuna wa rihu afwahihim atyabu inda Allah min rihil suna wato kai yammaci su masu azumi suna kai yammacin su warihu afwahihim alhalin rinin wato da yake fita daga bakin su atyabu inda Allah bin rihil miski ya fi kanshi a gurin Allah fiye da fiye da kanshin wato turaren almiski ثم ذكر كلام الشراح في معنى طيبه وانا شيما hujja ce da ibn salah ya ambata wato ya kawo wani hadisin na jabir wanda ya ɗauko shi daga musnad na alhassan ibn sufyan hadisin yana cikin الجامع لسؤال الإيمان al البيهقي يا كاوشي bayhaqi ya kawo shi da isnadin sa wanda yake cewa قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا محمد بن إسماعيل السائق قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف قال حدثنا الهيثم بن الحواري عن زيد العمي عن أبي نظرة قال سمعت جابر بن عبد الله يقول yace na ji Jabir dan Abdullahi yana cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi ya ce utiyat ummati fi shahr ramadan khamsan an bawa al'umma ta abu biyar a watan ramadan lam yu'tahunna nabiyyun qabli ba a taɓa ba wani annabi ba gabani na waɗannan abubuwa amma wahida amma na farko fa innahu idza kana awwalu <coughs> lailatin min shahri ramadan nazar Allah azza wa ilaihi shi abu na farko shine yayin da ya zama farkon dare na watan Ramadan Allah ta'ala zai yi duba zuwa ga masu azumi wa man nazara ilaihi Allah lam yu'azzibhu abadan wanda Allah ya duba zuwa gare shi ba zai azabtar da shi ba har abada wa amma thaniyatu amma abu na biyu fa inna khalufa afwahihim to wato muhammamin bakin su hila yamsuna lokacin da suke shiga yammaci a tsayabu inda Allah min rihil miski ya fi kanshi a gurin Allah fiye da turaren almiski shine abu na biyu shine mahallin shahid a gurin ibn salah wa amma thalithatu amma abu na uku fa innal mala'ikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa layla mala'iku suna nema musu gafarar Allah a kullum dare da rana wa amma rabi'atu amma abu na hudu fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu Allah mai girma da buwaya zai umarci aljannarsa fa ya kulu laha ya ce da ita ista'iddi wata zayyani da ibadi ki shirya ki yi ado domin bayina aw shaka an yastarihu min ta abin duniya ila dari wa karamati ya yi saura kiris su huta daga wahalhalun duniya zuwa gidana da kuma karramawa ta wa amma al-khamisa ma abu na biyar fa innahu idza kana akhiru laylatin idan ya zan karshen dare na ramadan gufira lahum jami'an sai a gafarta musu gaba daya fa qala rajulun min alqawmi sai wani mutum cikin mutane sai ya ce a hiya lailatul qadr ita ce lailatul qadr qala la ce a'a ba ita ce ba alam tara ila al'ummali ya'maluna baka gama ma'aikata suna aiki ba fa idza farihu min a'malihim wufu ujurahum yayin da suka gama aikin su suka kare a biya su ladan su to wannan shine hadisin da shi abin nan ya kawo ibn salah hadisin jabir wanda in aka dubi isnadinsa za a ga cewa hadisin bai tabbata ba hadisin yana da rauni kwarai da gaske dalilin rauninsa mutum biyu ne alhaitam ibn al-hawari wanda majhul ne sannan na biyunsu zaid al'anni shi kuma wannan ah, ah, matruk ne wato malamai sun sun na shi kwarai da gaske saboda haka hadisin duk da dai mai daɗin ji ne to amma dai kuma bai inganta ba to wannan eh, eh, ibn salah ya yi hujja da shi saboda cewa da wa amma sani ya tufa ina hum yamsuna wa rihu afwahihim suna kai yamma alhalin bakin bakinsu ko kanshin bakinsu a tsaye inda Allah ya zai miski kaga aka ce suna kai yamma kaga ba lahira kenan ba nan duniya ابن القيم ثم ذكر كلام الشراح في معنى طيبه وتأويله وتأويلهم إياه بالثناء ابن القيم زي داو يجوا أن الدليلي شي كما يفعل مسأيسا باوي يا سلم بني قويا قم مغنى زي يا شغو وتقبعني أما زي داو كم مغنى يتي سنة ابن الصلاح ya ambaci maganganun malamai masu sharhi fi ma'ana tsibihi wajen ma'anar kanshin da ake kanshin da ake magana cewa kanshi a gurin Allah wa ta'wilahum iyahu da tawilin da malamai suka yi na kamshi a gurin Allah me ake nufi da shi suka ce eh, yace sun yi tawilin ka bis sana'i ala sa'il wa rida bi fi'lihi abinda ake nufi Allah ta'ala zai yaba wa shi mai azumi kuma ya yarda da aikinsa sun yi tawilin kanshi din da aka ce atyabu inda Allah wato kamshin a gurin Allah jin kamshin a gurin Allah shine yaban da zai yi wa mai azumi kuma ya yarda da aikinsa mala yace ala adati kathirin minhum bit sun yi irin wannan tawili bisa yadda suka bisa yadda da yawa daga cikin su suka saba wata magana su yi tawilin ta min ghairi daruratin ba tare da wata larura ba ba tare da abin ya zama tilas ai tawilin ba hatta ka annahu qad burika fihi kai ka ce an sanya albarka ne a cikin yin tawilin ka ce a tawilin wani abu ne mai albarka dan din magana aka kawo ta ko ba dalili sai ai tawilin ta kamar wani abu ne mai albarka fa huwa muwakkalun bihi shi bai tawilin kamar an wakilta masa an dora masa aikin duk sanda ya kawo magana kawai ya tawilin ta ibnu al-qayyim yana daga cikin waɗanda suka bude wa tawili wato wuta kwarai da gaske musamman a cikin littafin sa sawa'iqul mursala sawa'iqul mursala ya sifanta tawili ya ambaci tawili cikin cikin at cewa dukkan wata cewa da wata fandarewa da wata bata da ta faru a duniya duk wani sabon Allah da ya faru a duniya sanadinsa wato dalilin sa shine tawili daga tawili ne har aka kai ga bata tun daga iblis shi ya fara tawili tawilin da ya an ce ya yi sujjada ga annabi adam shi ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin a asjudu liman khalaqta tina fara tawilin ya za a yi kamar sa a ce ya yi sujjada shi asalin ka ga yadda yake shi ko wannan ga yadda yake sai kawo kiyasi don ya ture nafsi to daga wannan tawilin aka fara samun tawilin saboda haka iblis shine farkon wanda ya fara tawili kafin ya halaka ce to duka wasu masu bautar gunki sai da suka yi tawi ce wanda suke bauta su ba wai don yana gunki suke bauta mishi ba a suna bauta masa ne a matsayin ya kusantar da su zuwa ga Allah kuma sun san wannan dutse ne sun san wannan sassaƙe ne amma dai yana wakiltar 'ya'yan Allah ne mala'iku ba da abu duhun kuma illa li guna ilan Allah zulfa wato sai da ake ta ƙoƙarin gaggyara abin sannan abauta masu ce waye yi kuske Allah waye sama da ƙasa Allah wa yake ciyar da ku ya ba ku arziki daga sama su ce Allah wa yake kashe ku ya raya ku su ce Allah wa yake saukar daga to me yasa ba za ku bauta masa ba sai Allah ya fi karfin kai tsaye ka je gunta yana buƙatar sai ka haɗu da wani wanda zai maka wato jagora ya maka tsari ya kai ka wajensa saboda haka mu mun yarda su ba Allah din bane amma dai kuma suna sun fi mu kusa da Allah saboda haka in muka bi ta hannunsu su kuma su za su kai mu gurin Allah wato sai aka bai da Allah ka kama wani wani azzalimin basaraki ko basumulki wanda ba mai iya matsowa kusa da shi sai an yi maka jagora Allah ba haka yake ba za su alaka ibadi an anni fa inni qari ujibu da'wata da'i idza da'a wannan shine minar musulunci akan sauran addinai shi musulunci babu wata wasuɗa wasuɗa da take tsakanin bayin da ubangijin su ce wasuɗa ta risala su manzanni aiko su aka yi isar da sako in suka gaya maka sako kai tsaye je ka bauta a yi ba sai ka sa su tsakiya ba inda za ka sa su tsakiya wajen karɓo sakon za su sanar da kai haka nan malamai za su sanar da kai amma waye zai karba aikin ka waye zai ce bai karba ba waye zai gafarta maka waye zai baka aljanna waye wannan Allah ne da kansa su sun gaba aikin sun karantar da kai shikenan ba ko maganar cewa in sun ka karba ko ba karba wannan kan ma ka karba saboda ka wannan ba aiki sauran addinai ne ake da rijalu din saboda ka in mutum laifi yayi to zai je ya biya kuɗi gurin fada shi kuma ya rubuta masa rasid na yafiya ya biya shi kuma ya sa masa ta rasid cewa to an yafe maka shi ne sarkul gufran to in kuma ka biya wannan kuɗin ba sai dai sai ta zama da laifin ka ba mai yafe maka to shi musulunci duk babu wannan saboda ka in kai alwala ka zo kai sallah da kai da liman lokacin da kuke sallah don Allah kuke yi ba wani ba wani wanda yake tsakiya tsakanin da Allah to saboda babu bukatar a yi wani tawili wajen bautar wani kuma riko da wani a bashi wasu haƙoƙi na ubangiji ta ta'ala malam yace wa ayyu daruratin tad'u ila ta'wili kaunihi atyaba inda Allah bir rihil miski bis sana'i ala fa'ilihi war rida bi fi'lihi yace wa da irin darura ce za ta ja har sai an yi tawilin wannan maganar kasancewar hamamin bakin mai azumi yafi fi kanshi a wurin Allah fiye da turaren almiski a ce a yi tawilin ta da a yabon mai azumi ko yarda da aikinsa wa ikhrajul lafzi al haqiqati har a fitar da lafazin daga hakikanin me ce matsalar da ba za a ce ya fi kanshi a wurin Allah fiye da tarara a miski ba sai dai a ce Allah ya fi yarda da shi ya fi me yasa ce babu wani dalilin da zai sa atyabu daga tsib tsib kuma yana nufin kanshi me yasa sai an bankara shi ya koma yarda ya koma yabo saboda ne sai ai jin kanshi wannan wani abu ne na mahaluki shi mahaluki shi ne yake da jin kanshi saboda shi ne yake amfani da gaba ta hanci hancin nan kuma gashi nan kofofi ne guda biyu ɗaya ta toshe ko suka toshe ba ma zai ji kanshin ba to Allah kuma ba gaba ba ne to haka ka a jingina wa Allah jin kanshi shi kenan sai a ce to me ya za a yi tun da shi kamshin ya zo a cikin nasi kawai a mai da kanshin ya koma yarda ce yarda ake nufi kawai to shi ne malam ya yi dajiya a nan ya tsaya domin ya kaɗe wannan tawilin ya ce wa kafirun min haula yunshi'u lillafzi ma'anan ya ce da yawa daga cikin irin waɗannan masu tawilin sukan ƙirƙiro wa wani lafazi ma'ana wata ma'ana sabuwa sun ثم يدعي إرادة ذلك da بلفظ النفس sannan kuma sai ya yi da'awar cewa ita wannan ma'anan ita ce ake nufi da wannan lafazin da ya zo a cikin nafsin shi fa ya ma'anar da kansa ya jingina ma wannan lafazin sai kuma ya zo ya ce maka ai ita wannan ma'anar da shi ya kirkiro ita ce ake nufi da wannan lafazin a wannan nafsin min gauri nazar minhu ila istimar zalika lafz fil ma'na alladhi ayyanahu aw istimar lughati lahu ba ruwan shi zai duba ya kashin lafazin ma da ya da ya ce yana ɗauke da wannan ma'ana shi larabawa sun yi amfani da wannan lafazin akan wannan ma'anar ko ba ba ba ruwan shi da duba wannan ba ruwan shi da duba cewa kan shin larabci ma za ta iya ɗaukan wannan ma'anar da ya ɗora wannan lafazin ba ruwan shi da wannan shi dai kawai ƙoƙarinsa dai kada ya kauce ma wani abin da ƙwaƙwalwarsa ta bashi ƙwaƙwalwarsa ta bashi idan har ya tabbatar wa da Allah wannan sifar to ya sifanta Allah da mahaluki to tunda kuwa haka ne gare ya san yadda duk zai ya bankara wannan ma'anar ta koma zuwa ga wata ma'anar da shi ya kirkiro malam ce wa ma'lumun anna ta dammanu shahadata ala Allah wa rasuli bi anna muradahu min kalamihi kaita wa kaita yace to abu ne sananne yin haka ya kunshi kenan ba da shaida ga Allah ta'ala cewa da Allah ta'ala da manzansa cewa muradinsa da wannan magana tashi shine kaza da kaza kamar kana tsaye ne a matsayin mai shaida Allah ya ce kaza kai sai ka tsaya gaban jama'a kake cewa to abinda Allah yake nufi da maganar nan ba abinda lafazin ta yake nunawa bane a zahiri a'a ga abinda yake nufi ga abinda yake nufi kaga nan shaida ce yake wakiltar Allah da manzansa yake bayarwa to kaga wannan abu ne mai hadari fa in lam yakun zalika ma'luman bi wad'i lafzi idan wannan bai kasance ba abu ne sananne ta hanyar wato shi wannan lafazin a bisa wad'insa na asali bisa yadda laraba suka yi amfani da shi a asali aw urfi shari'i ko kuma al'adar shari'a ta yi amfani da shi a wannan ma'anar wa adatihi da al'adarsa al-muqtaridati wacce ba ta yanke ba wato ko da yaushe a shari'a ana amfani da wannan lafazin akan wannan ma'anar awul galibati ko al'adar shari'a mafi rinjaye bisa imani zalika lafzi fi ma'ana ta yi amfani da wannan lafazin a cikin wannan ma'anar au tafsirihi lahu bihi ko shari'a ta fassara wannan lafazin da wannan ma'anar idan bai zama haka ba wa illa kanat shahadatan batila in ba haka bane to ta zan shaida ce ta ƙarya in dai ba an samu a larabci an yi amfani da wannan lafazin akan wannan ma'anar ba ko ko a urfin shari'a tunda akwai al'urfin lugawi akwai al'urfin shari'i al'urfin shari'i akwai mutsarin akwai kuma alghali idan ba a samu wannan ba mutum yanzu ya ba da irin wannan shaida to shaida ta zama shaidar ƙarya aw wa anna ahwalaha an takuna shahadatan bila mafi kankantan mafi kankantan halin wannan shaida ta zan shaida ce ba ilimi wanda yace saboda haka kaga ashe wanda zai yi tawili ba da darura ba ba dalili ba ba wani abin da zai matsa masa sai yaji tawilin to yana daga cikin waɗanda suke yi wa Allah suke zama shuhada ala Allah bila ilmi malai ce wa min al kuma abin ne sananne anna atyaba ma inda nasi nas min ra'ihati raihati misk abinda mutane suka fi jin kanshin sa wato kanshin da ya fi yafi kowanne a gurin mutane shine kanshin turaren almiski فمثل النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا الخلوف عند الله بطيب رائحة المسك عندنا sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya misalta wato ƙanshin hamamin bakin mai azumi a gurin Allah wato irin ƙanshinsa a gurin Allah sai ya kwatanta shi da ƙanshin turaren almiski a gurinmu wa a'zam ko ma fiye da haka tunda cewa asyadu wato ya ma fi wannan da mu muke ji to kanshin bakin mai azumi ya fi kanshin da muke ji a eh, abin nan hamamin bakin mai azumi ya fi kanshin turaren almiski a wurin Allah amma za la yi wannan kwatancen wa nisbatu istitabati zalika to jingin jingina jin kanshin ilayhi subhanahu wa ta'ala zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ka nisbati sa'ir sifati wa af'alihi ilayhi to daidai yake da jingina sauran sifofinsa da ayyukansa zuwa gare shi wato jingina wannan jin ƙarshi zuwa ga Allah a ce asiyabu inda Allah daidai yake da jingina sauran sifofin da ake singina wa Allah a ce Allah mai ji ne Allah mai gani ne Allah mai ilimi ne Allah mai iko ne Allah mai irada ne duk waɗanda sifofi ne da muke jingina wa Allah muna cewa yana ji yana gani jingina masa ji da gani ba daidai yake daga jingina wa wani daga cikin maluki ji da gani ba za ka ce wa ɗan uwanka mutum wani yana jinka yana ganinka sannan ka ce allah ma yana jinka yana ganinka amma yadda kake nufin da jin ganin allah da jinsa ba haka ke nufi da ganin maluki ba amma kuma ga shi nan duk jinginawa ce to haka nan in ka ce jin ƙanshi ka jingina wa ɗan adam ka ce yana jin kanshi ka ce ubangiji ya ji kanshi wannan shi ma yadda kai ka fahimci wancan da bambanci to wannan ma wajibi ka fahimta da bambanci amma ba ka kore ba yanzu ba za ka zo ka ce Allah baya ji ba baya gani saboda Allah ta'ala ya sifanta dan adam da cewa allahu sami'an basira Allah tun da ya ce dan adam yana ji yana gani to ya kamata shi Allah idan kalmar ji da gani ta zo a sifofinsa mu kore ta ba za mu yi haka ba ba wanda kuma ya taɓa yin haka ta waɗanda suka jagoranci sha'anin ta'wilin ba su yi wannan ba sun tabbatar wa da Allah sifatu sam'i wal basari wal kalam sun cewa mahaluki ma ya sifantu da waɗannan sifofi sifofi ne na kamala amma suna cewa sifantar Allah da waɗannan sifofi ta sha bamban bambancin da ke tsakanin sifar makhluki sifantar Allah ta'ala da wannan sifa da sifantar makhluki kalfarki lalli bai da makhluki wal khalifi shi ne bambancin da yake tsakanin mahalicci da wanda ya halitta malaman tauhidi kullum suna ba mu misali ke cewa ita izafa izafa ba tana nuna ba tana nuna mumasala ba wannan wani abu ne markuzun fil fitar kowa yana jin wannan ba ma sai an yi masa bayani ba sukan yi misali da irin sifofin da muke da su wasu wasu dabbobi ko wasu kwari duk suna da su amma ba mu taɓa ɗaukan irin namu cewa irin nasu bane kana da kafa sauro na da kafa ko war ka, mu fasa misali da ka. mu ce raƙumi yana da kafa sauro yana da kafa amma da an ce kafar raƙumi ba za ka yi tunanin irin kafar sauro ce ba da an ce kafar sauro ba za ka kawo tara kuma ba to dan ne in an ce ganin Allah ko jin Allah ko aka ce hannun Allah sai ka kawo naka da an ce hannun Allah an ce idan Allah sai kawai kai tunanin naka saboda ne gashi da an ce idan sauro ba ka tunanin naka saboda ka san akwai bambanci to wannan makhluk ne sauro makhluk ne kamar da kake makhluk kai da shi duk dukkan kuma kuluk ne amma ka yarda da bambanci to dan menene tun farko ba za ka kawo bambanci tsakanin al-makhluq wal khaliq ba shi yasa ibn abdul bar yake cewa dukkan wani mu'awwil duk wani mu'assil mushabbih ne duk wanda zai rushe wata sifa ta ubangiji bai yi haka ba sai da ya tashbihi sai da ya fara kwatanta shi da tashi sai dai tashbihi sannan sai wannan tashbihin da ya yi a zuciyar shi sai ya lizimta masa to yayi tawili amma da bai yi tashbihin batun farko ba zai bukaci tawili ba an gane ko ce ar-rahmanu ala al-arshi tawa da ya daidaita akan al-arshi sai kawai karkar tunanin daidaitan ka akan motar ka ko akan mashin dinka ko akan kujerar ka ofis to da kayi wannan tunanin sai ka ce to ya kamata kai tawili ta Allah ka ce bai daidaita ba saboda in haka mun kwatanta shi da mahaluki to shi yasa ibn kai yace babu wani garuru da za ta sa a wannan saboda nisbatu istiqabati zalika ilayhi subhanahu ka nisbatu sa'iri sifatihi wa af'alihi ilayhi to jingina masa jin kanshin nan daidai yake da jingina sauran sifofinsa da ayyukansa zuwa gare shi فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين jin kanshi ne da ba zai yi kama da jin kanshin mahaluki ba kama da rizahu kamar yadda yardar ba sun yi tawilin sun da yarda ba kai ma ai kana yarda to wani ka yarda ce ina yarda a ban yarda ba to kaga ashe kai ma kana sifantuwa da yarda radiyallahu anhu wa radu anhu ga rizal la ga ridahu kuma bismillah saboda ka mahluki ana sifanta shi da ridahu kai yanzu nan ka yi tawil istiqama da riba don gudun wai kada ka sifanta ubangiji da sifar maluki tare da cewa abin da kai tawil zuwa gare shi shi ma sifa ce ta maluki wato maluki shi ma yana sifanta da wannan to shine malam ce fa inna istiqabatan fa innaha istiqabatu la tumatul istiqabatu al-makhluqina jin kanshi ne wanda bai yi kama da jin kanshi na mahaluki na mahaluki ba kama anna ridahu wa ghadabahu kamar yadda yardarsa da fushinsa wa farahahu da farin cikinsa wa karahatahu da kinsa wa hubbahu da soyayyarsa wa burdahu da kiyayyarsa la tumathilu ma lil makhluqin min makhluq min zalika ba za ta yi daidai da abin da mahaluki yake da shi ba dukkan wani mahaluki akan sifanta shi da yarda akan sifanta shi da fushi akan sifanta shi da farin ciki akan sifanta shi da ki akan sifanta shi da so akan sifanta shi da kiyayya sannan ubangiji ta'ala alama yana sifanta da waɗannan sifofi yana sifanta da yarda yana sifanta da fushi radiyallahu alaihi to su masu tawili ba sa tabbatarwa da Allah sifatul ghadab sai su duba su ga sifatul ghadabi a gurin mahaluki shine wato zuciyarsa ta tafarfata to wani zuciyarsa ta tafarfata sai a ga wannan kuma a fuskarsa fuskarsa ta canza to wannan suka ce sifa ce ta mahaluki akwai alamar na kasa tare da ita ba za mu sifanta Allah da wannan ba to haka ba za a ce Allah ya yi fushi ba sai dai a ce Allah ya yi niyyar yin azaba shi yasa duk inda aka sifanta Allah da fushi inda kalmar gaziba ta zo Alqur'ani. sai su fassara ta da nufin yin azaba zairul maghdubi alaihim ba waɗanda kai musu kai niyyar yi masa azaba ba na ji muna yara haka ake fassara ba saboda ba a cika a ce wanda kai fushi sai ba wanda kai wa niyyar azaba ba to wanda niyyar azaba a am ghadab akhas wanda yake musulmi ma da zai saba wa Allah Allah zai iya niyyar azabtar da shi ce wanda ya je maka da niyyar hajji yayi ba daidai ba ban yuri bi bil hadin bi zulmin to mai azabin al saboda haka amma ita sifar ghadab ta fi tsananin akan ainihiyar azaba kawai sifar ghadab shi yasa Allah ya sifar yahudu da ita saboda saura kaga ashe ghadab daban nufin yin azaba a am a am min al-ghadab wal ghadab akhas haka nan soyayya ita ma sai su jawo da ta inda aka ce Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahirin sai ce yuhibbu yuhibbu yusibu ce zai sakawa maimakon a ce yana san ta ce zai sakanka musu sai su yi tawilin ta zuwa ga sifar irada yuridu isabatahu saboda da gabar da hub da karaha da intikam duk sai su yi tawilin su su mai da su zuwa ga sifatul irada ba sa tabbatar da su to malam ya ce duk waɗannan sifofin dukansu la su ma filu malin mahaluki ba sa daidai da mahaluki kama an da za ta zatahu subhanahu wa ta'ala la da wata khalqihi kamar yadda zatinsa ubangiji ta'ala ba sai daidai da zatin wani mahaluki ba duk wani mutum yana da zati amma zatin Allah ba daidai yake da zatinsa ba su sauran kuma alƙawli fi sifati far'un min qawli fi zati me ka faɗa game da zatin Allah ce zafi ne lakar zawati ko zafin la ne la to haka za zaka ce sifatu shi ke nan ka huta shi yasa babu waɗanda suke cikin hutu kwakwalwarsu ba ta cikin rikici da hayaniya irin ahalin sunna waɗanda suka kama hanyar sabon maza Allah ba taɓa samun sabon maza Allah sallallahu alaihi wasallam sun zaura suna ta rigima suna ta debate akan tawilin wata sifa ta sunan Allah ba saboda ba su taɓa kawo tashbihi a zuciyarsu bare su buƙaci tawili to shi ne in har ka yarda ubangiji za su hula ta zawati to ka yarda sifatu sifatu huma la ka sifatu shi kenan shi yasa yace la tushbihu zawata khalqihi wa sifatuhu la tushbihu sifatihi kama anna zatahu la tushbihu zawata khalqihi wa sifatahu la tusbihu sifatahu to haka sifofinsa shi ba ba za daidai da sifofinsu ba wa af'alahu la tusbihu af'alahu haka nan ayyukansa ba za daidai da ayyukan ba wa subhanahu wa ta'ala yastatibu al-kalima at-tayyib Allah ta'ala yana jin daɗin kalma mai kyau mai daɗi fa ado ilayhi wannan kalmar sai hau zuwa gare shi wal kuma aiki na kwarai yana ɗaukaka wannan wal amal salih da aiki na kwarai fa yarfa'uhu ya ɗaukaka wannan kalmar na'am walaysat hadhihi istiqama ka istiqamatina haka wannan jin dadin ba irin jin dadin mu bane saboda haka sannan yace thumma inna ta'wilahu la yarfa'u al-ishkal sannan tawilin da shi ibnu salah yayi ai ba zai dauke mushkilar ba in ba ta mattashkalahu haula ibn istiqamati yalzamu mithluhu fi ar-ridha abinda suka kawo na mushkila dangane da jin kanshi irin sa ne a yarda kamar yadda muka yi magana ta ma yarda din ai mahaluki shi ma yana sifanta shi da yarda to abinda ka kawo na tawilin shi ma shi ma yana buƙatar tawili saboda ka tawilin shi ma sai kai tawilin sa fa in qalu idan suka ce da mu ridan laysa ka ridan makhluqina ai yarda ce ba irin ta mahalukai da mahaluki ba fa qulu ko kuma ku ce istitabatu laysa ka istitabatul makhluqina jin kanshi ne ba irin jin kanshin wani mahaluki ba wa ala hadha jami'u ma yaji'u min hadha al-bab to bisa wannan ka tafiyar da dukkan wani abin da zai zo a wannan babi duk wani abin da zai zo irin wannan sifa to ku tattauna da mai kore ta bisa wannan tsarin shikenan